واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون daga cikin tufka da walwalar Yahudawa shine idan wasu daga cikinsu suka haɗu da muminai sai su tabbatar da gaskiyar annabi Muhammad da ingancin saƙonsa kuma shine abin da attaura ta tabbatar amma idan sashen su yake ɓanta da sashi sai kuma su zargi juna akan abin da suka yi na tabbatar da manzancin annabi saboda muminai suna tsayar musu da hujja da abin da suka faɗa da gaskiyar annabta